أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين jama'a masu kallon mu barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin shugabar mata shiri ne da yake zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha ta alwilaya tv hausa kuma kamar kullum a yau ma muna tare da sheikh muhammad ali wanda shine malamin da yake mana jawabi a cikin shirin akaramaka Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to masu kallon mu kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye to dama ana dan tafiya hutu na dan takaitacce idan an dawo sai a koma a shiga cikin shirin ku kasance tare da mu mm -hmm. masu kallon mu mu da sake dawowa a cikin wannan shiri na shugabar mata idan masu kallon mu basu manta ba a jiya eh, wato malam ya mana bayani akan abin da ya shafi wato fadak kuma malam ya yi bayanai daban-daban an faɗaɗa bayanai sosai da sosai to insha Allah ba tare da bata lokaci ba idan masu kallon ba su manta ba to shi wannan shirin yana zuwa muku ne wato yau zama na takwas kenan kusan zama na biyun karshe. Eh, kuma insha Allah azim za mu kasance tare da malam har zuwa zaman karshe kenan zama ne da yake yi bayani akan abubuwan da suka faru a shahada na sayyida fatimatu zahara inda muka ji bayanai daban-daban daga wajen malamai insha Allah za mu koma ga malam akaram kallah in shirin namu yau shine hujumi a gidan sayyada zahara salamullahi alaiha insha Allah za mu so mu ji bayanin mm, menene ma shi hujumin kenan kansa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 so muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mm. da ya sake ba mu damar sake dawowa a wannan wuri mai albarka mm. na gidan tv alwulaya hausa a inda muke eh, tsokaci ka abin da ya shafi shahada na saida zahara mai suna ko in ce mai taken saida tunisa ila alamin maslan to Allah ta'ala ya samu amfana da su karatukan da malamai suka gabatar mana a kai ya kuma sa mu samu ceton sai da zahara salamullahi alaiha a yau kamar yadda kuka faɗa cewa za mu yi magana ne kan abin da ake ce mishi wato alhujum ko kuma shi akan kan shi mai ake cewa hujumi ɗin misali mm. eh, babu ku shakka cewa wannan kalma ɗin ta cancanta ya zamanto walau iktisaran ne ko da a takaice ne zamanto Eh, mun an rafa ta menene hujumi ma misali da kalma ce ta harshen shi larabci an gane ah, kalma ta alhujum wato eh, daga hajama ne an gane ko mhm. hujum siga ce ta mubalaga wato da kuka ce yau shirin yana da alaƙa da mm. hujumi mm. akan gidan sai da zahra asalamullahi alaiha mm. sauraka kenan shi wannan hujumu din hmm. kaga tun daga da aka ce alhujum maslan an gane ko hmm. alabaita maslan fatima ta zahara hmm. salamullahi alaiha da aka ce kalmanta alhujumu din wannan yake nuna cewa ashe hujumun ba ɗaya bane ba to yana nuna da yawa kenan eh mana tunda mubalaga akwai mubalaga mubalaga ita kuma ba ta faruwa da kai hari so ɗaya mhm, kina an kai hari ne so ɗaya mhm. so biyu so uku yawan kai hari shi sa mhm. aka ce mishi alhujum saboda me yasa saboda wato mubalaga ce mama nan mubalaga yawan kai eh, hari an gane ko amma da cewa muka misali hajama ala baitu zahra na'am zai zama to kamar ɗaya kenan ahsantum ahsantum an kai so ɗaya so ɗaya ne na'am saboda kenan kaga anan za mu iya cewa kusan lalura ne kenan yanzu mm-hmm. mu yi bayani kan su waɗannan aksamu ɗin na shi hujumi ɗin na kai shi hari ɗin za mu yi magana ko da a takaice ne akan alhujumul awwal mm-hmm. sannan kuma zo akan shi alhujumul sani sannan kuma zo akan shi alhujumu asalis asalis na'am wala Allah mun samu tawfiki ya mm-hmm. zaman to mun kammala su duka insha in kun mu samu tawfiki wala Allah sai ya zaman to shi alhujumu asalis mun wato zama na ƙarshe kenan ahsantu mun jinkirta shi har zuwa zama na ƙarshe na'am saboda kenan alhujum abinda su malamai na harshen larabci suke cewa shine wato al-inqidad to al-inqidad wa dukhul madha fujatan na'am bila taraqqub na'am wato al-inqidad ko kuma wato abinda ake ce mishi mhm. eh, ad-dukhul wato ka zo mutum irin irin shigan nan ta gaggawa eh, bai shirya ba ahsantum ka zo masa inda bai zata na'am kuma ba zai tsammanin za ka zo kamshin da harin ba eh, na'am shi suke ce mishi alhujum mhm. an gane ko wannan a harshen larabci kenan wato kai hari mhm. ba tare da shi wanda za a kai wa harin ba kamar kwantan bona kenan kamar kwantan bona ahsantum mhm, na'am an gane ko me yasa muka yi mamakin akan cewa alhujum ala baitul Zahra. saboda muna tsammanin cewa ba zai yi ba a ce wato gidan 'yar manzan Allah a ce wai har akwai mutane da su iya kai mata misali hari mm. kamar wato irin saboda darajanta da matsayinta da ɗaukakanta sai mutu cewa ta wuce a yi mata irin waɗannan shi al'amari mm. an gane ko mm, to kai kalmanta wato kai mata hari babu zata babu tsammani wato shi ake ce mishi alhuju saboda ba mu tsammanin cewa ba wato eh, Eh, sahabbai na manzan Allah mm, wasu suka ma eh, ake cewa manzan Allah hari wanda kuma ba ta tsammani a kai Tsar mm. kenan zan yi tsokaci kaɗan kan shi hujumi na farko in na samu lokaci kuma sai zamanto na yi bayani akan na biyu sannan kuma tare da rubuta masadar da muka rubuta na inda muka ɗauko magana din. Mm-hmm. saboda su masu kallon mu mm-hmm. wala Allah za su iya bibiya su eh, samu inda sai ina aka samu shi wannan maganar da kuka na farko dai gafarta malam Mustafa gafarta malam na'am bayan a ah, wafatin manzo mm-hmm. Muhammad Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam na'am eh, babu ko shakka cewa shi fatin manzan Allah ɗin ji in kana iya tunawa mun dan ishara akan cewa da wa fatinsa mm, sai suka wasu daga cikin sahabbai mm. sai suka tafi suka mi suka shagalta da abin da ya shafi wato naɗa halifanci mm, a wani wuri ake cimshi ina wato saƙifa ta bani idan an gane ko a can suka shagalta wasu kuma daga cikin sahabban saboda su sahabban san kashi kaso biyu kaso biyu na'am har zuwa uku mm-hmm. kaso na farko su sun tafi akan mhm. wato al'amarin mulki to kaso na biyu mhm. sun tsaya akan wato yin manzan Allah jana'iza da likafini da abin da ya kamata ka da rufe sa kaso na uku wanda suke kuma su nesa mhm. suna so su ji menene zai wakana to me yake faruwa me zai faru tsakanin wannan da wannan na'am to ni yanzu zan ambaci wato eh, hujumi na farko da su waɗanda suka je a wurin wata a wurin amma da ke shato fadin mulki da nufin cewa za su karbi shi wato karagamar jagoranci bayan manzo Muhammad Abdullah sai muka cewa menene wakana a wannan waje za mu iya bashi suna cewa alhujumul awwal alhujumul awwal saboda me yasa saboda wato bai kamata ba ce bayan manzo Allah ya sha bayani a rayuwarsa ya yi wasiyoyi masu yawan gaske mm. sai aga kuma wani abu ya zo bayan wafatinsa kai tsaye lokaci guda ba balma eh. jana'iza tana tana nan a duniya din ba ma a eh, business ba ma binne shi ba eh sai wani abu ya zo ya faru kaga wannan kenan eh, za a yi shi hujumi wato mm, abinda ba a tsammani mm, tunda ai manzon Allah ya bar al'umma akan turba ya tsara ta kuma ya ba su wato barnamiji inda ya kamata su bi tsarin mm. da ya kamata su bi bayan bashi kenan in an ga wani abu ya faru kuma bayan shi abin da ya wasiya a kai ko kuma bayan abin da ya mutane bayani kaga za a ce mishi wato hujumi ne eh, me yasa saboda wato ba a tsammanin wannan za ta kasance haka ne tunda ya kamata a ce jikin manzo Allah mai tsarki hmm. a ce ya kamata a ce ai gaba ɗaya ne kowa ya dawo akan hmm, hmm, hankalinsa ya tashi akan cewa sun ga sun yi kokarin cewa mutane an adana shi eh. an adana shi tukun dan mutane hankalin su ma ya zama to wannan ne in ya so daga baya sai a koma kuma abin da manzon Allah ya bari na wasiya ga cewa to eh. me yayi magana akai akan wasiya ba akan wasiya sai a dubi wasiyansa sai kuma a dabbaka eh abin da ya faɗa abin da ya faɗa akai kaga yanzu ke kenan in mm. aka ba a ci mishi hujumi an yi nizami kenan an yi mm. abin da ya kamata a tsari a mm. tsari a santum amma idan ya zamanto mun bar gawan manzon Allah mai daraja mai tsarki eh, muna ta kokarin cewa sai mun je mun wato karɓi mulki to kaga wannan kuma ya zama ya saba ma abin da ya zama wani abu daban eh gaskiya ne anan mm-hmm. akwai littafi mai suna at-tabari at-tabari na'am masdarin da nake so zan faɗi magana amma zan faɗi masadar ɗin da na ciro magana ɗin. to akwai at-tabari mhm. akwai kuma wato mai ake cin shi wato tarikh al-yaqubi mai ake cewa yaqub ni ko na ce yaqubi an gane ko banda shi kuma akwai al-aqd al-farid ina so faɗi littattafai na yan uwanmu ahlus sunna sai su yi muraja'a a cikin littafi na tabari mhm. juz'i na uku shafi na ɗari biyu da mhm. biyu a cikin littafi na tarikh al-yaqub shi kuma juz'i na biyu shafi na ɗari da sittin da 126 a cikin littafi na aqd al-farid shi kuma juz'i na hudu shafe na 200 hamsin da tara an gane ko bai tsaya nan ba ana iya koma ma da shi a tabari za a iya samun karin bayani akwai alkamil li ibn al-asir shi ma ya kawo abin da zan yi magana akai anan gaba mhm. an gane ko akwai sira ta halabiya wacce jiya ma na faɗe ta to ita ma tana daga cikin abin da zan faɗi wato hadisin da zan faɗi ko kuma maganar da zan faɗi duk akwai cikin waɗannan su eh. littattafai ɗin akwai ar-riyadun nadira shi ma za a iya samun shi wannan bayan da zan faɗa anan akwai tarihul khamis to yanzu zan faɗi littafi ɗaya namu ne amma sharhinsa wanda ya dan sunna ne shine sharhi na nahajul balaga nahajul balaga mm. littafi ne na al'imamu ali al-islam akwai ibn abul hadid ya yi mai sharhi to ni ba zan faɗi gundarin kalmanta al'imamu ali ba wata ke cikin Nahjul Balaga mm. sharihin shi wanda ya sharhanta Nahjul Balaga shine wato Ibn Abdul Hadid Ibn Abdul Hadid na'am mu'tazili ne kuma sunni ne na'am ba shi ibane ba shi ibane ba na'am littafin mm. wanda yake ya sharhanta shi na yan shi ne tunda littafin al-Imam Ali ne alayhi salam ba za a ce na sunna gaba ɗaya ba da shi saboda ai abin da ya shafi Imam Ali a karan kallah kamar ya eh, shafi santun magana ce mai maimaci me yasa saboda ni yanzu na so in faɗi wato wani bayani wanda su sukan in gizo mana littafin sukan ce na oh, hasil balaga eh wato na yan shi'a ne to saboda na imamu eh, ai shi ne amma in ba haka nan ba ai akwai yan uwanmu misali tijaniya akwai yan uwan misali kadiriya eh, ai sukan yi amfani kuma sukan yi sukan bada wato abin da ake ce mishi shaida da shi littafin na al-imamu alayhi salam saboda sukan girmama shi girmama wanda baka tsammani sukan ce mishi karramallahu wajhahu misal an gane eh, ko to waɗanga masadar din gaba ɗayan su kusan wannan masadar din kusan takwas ko bakwai dukkan su na sunna ne ɗaya zan faɗi kawai a matsayin cewa na shi'a to abin da zan faɗi kenan akan hujumi na farko yake cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi wafati wa al-imamu Ali ya shagalta mhm. da shi bizne manzon Allah an gane ko hmm. da shi da suwa zan faɗi sahabban da suka yi musharaka suka yi tarayya a wajen shi bizne manzon Allah da ya masa hmm. wato likafin da abin da ya kama da haka yake cewa لما فرغ امير امير المؤمنين علي عليه السلام عن دفن رسول الله صلى الله عليه نعم. واله وسلم نعم. أقام في منزله بما أهد إليه رسول نعم. الله نعم. صلى الله عليه وآله وسلم واجتمع إليه جماعة يعني جماعة من بني هاشم والأصحاب من المهاجرين والأنصار منهم من المهاجرين منهم من الأصحاب من آه، ماذا من أصحاب ماذا من أصحاب ماذا من المهاجرين والأنصار نعم. كالعباس نعم. والزبير والمقداد نعم. وطلحة وسعد ابن أبي وقاص su suke tare waɗanga suna tare da al'imamu ali a lokacin da ya kare bizna manzan Allah suka kama mashi bizna manzan Allah aka yi mashi komi da komai duk suna tare da al'imamu ali a ina mhm. wato a gidan shi wa me ake cewa a gidan shi al'imamu ali na alayhi salam suka taru a wajensa mhm. a matsayin cewa kamar har yanzu ana majalisi na me na makoki na rashin shi biyayyen halitta an gane ko bayan haka ne me ya faru bayan haka nan shi al'imam ali yana so ya zo ya ga menene manzan Allah ya ce mhm. a aiwatar idan baya nan kamar wata amana mhm. kamar wani wato manzan Allah mai alkawari mhm. duk abin da manzan Allah misali ya alkawarin cewa in bayan bani ne ayi kaza ayi kaza shine al'imam ali zo yana mi yana wanzarwa yana yin tanfizin wato umarnin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sauke na waɗannan mutanen Abbas da Zubair da Miqdad da Talha da Sa'ad ibn Abi Waqas da na faɗa a cikin masadar ko koma suke cewa fa innahum ghadabu fi bai'ati abi bakr na'am fa innahum madha na'am yani ghadabu madha na'am ghadibu fi madha ghadibu fi bai'ati abi bakr na'am waɗannan mutanen na faɗa mm. sun yi fushi Hmm. a lokacin da su suna sun shagalta da binne manzo da bizna manzan Allah eh. da kuma wato zaman makoki eh. sai suka ga cewa akwai wasu daga cikin sahabbai sun tafi hmm. a fadar mulki suna ta kokarin ganin cewa su mulki ne a gaban su to su dan sai suka fushi sosai akan bai'an da aka yi mahalifa na farko na'am Abubakar mhm. wa aradu maza a tahayyuz anhu na'am suka so kawai ma su yi mi ya zama to wato kamar sun su yanzu ba ruwansu da bai'ata Abubakar su waɗannan mutanen suwa su talaha su zubair su mikdad su sa'ad ibn abi waqas mutum biyar dai su abbas an gane ko suka so su zamanto sun kamar yi tanaffur wato sun guji kai ma tunda sun yi fushi ne yanzu wato su ba su tare da shi abubakar a lokacin da kai mishi bai'a wa izhar khilaf alaihi ka gani ko suka bayyana wato fushinsu a zahiri akan cewa ba su amince ba da bai'an da aka yi wa shi abubakar haka ne na'am wannan a cikin littattafan da na faɗa kada ka tambaye shi sanar rage na baka masdari tun farko a rubuta a daidai nan wajen eh, a babari da kuka ambata na'am tarihin babari kuke nufi ko kuma tarihi tarihin tarihi tarihin babari wala tafsir tarihin babari ahsantum iltifat ne mai kyau ahsantum yayi kyau sosai Tarihi babari ba ba tafsir na tabari ba ahsantum mm. yake cewa mm. wa aradu ma da at-tahayyuz anhu wa izhar al-khilaf alayhi mm, wa ma da wa an maza wa an yubayi maza mhm. wa annahum maza baya'u amiral mu'minin ali alayhi salam wa annahum baya'u amiral mu'minin su suka yi bai'a al-imam ali alayhi salam wa qad ashar ila muawiya fi mhm. wannan mutanen da suka haɗu mhm. suka ce su sun yi fushi da bayan da aka yi wa abubakar kuma ba sa tare da eh. halifa na farko mm. su za su yi wa ali mm. bai'a mm. a wannan lokaci din su mu'awiya sun ji haushin abin da sauran waɗansu halifofi da sauran waɗansu sabai sun ji haushin abin yanda hmm. su ɗannan mutanen suka tsaya tsayin daka cewa duk su dole kawai sai ali haka ne an gane ko sun fusata sun fusata a cikin wata risala wacce ta gudana tsakanin al-imamu ali alaihi salam hmm. da mu'awiya hmm. a lokacin da yake wato me ake cewa karagamar mulki a sham mhm. ya yi wata wasiƙa yamma al'imamu ali shiwa shi ma'awuya sai yake goranta masa yake goranta wa ali da cewa mm. yanzu fa ba irin wancan lokacin ba ne yanda ka tattara mutane lokacin da manzan allah ya yi wa fati ka hana waɗansu mutane su je su yi ma abubakar bai'a yanzu wannan lokacin ba shi bane ba yanzu kenan amma yana so ce kamar lokacinsa shi na da siyasan zai iya sayan mutane daga cikin su ko hadda sahabban shi al-Imam Ali alayhi salam wasu daga cikin su na'am na'am me yake cewa shi Muawiya mm-hmm. ga abin da yake cewa eh, wa ma yawm madha wa ma yawmul muslimina minka bi wahidin laqad hasadta ababakar wa iyaz billah subhanallah eh wai al-Imam Ali ma Abubakar hasada hasada laqad hasadta ababakar wa madha إيه، وماذا وتوت عليه التوت أنا قلنا ما توت يعني التوت ماذا نعم. وتوت عليه ورمت إفساد ورمت إفساد ماذا أمره نعم. وقعدت في بيتك أنه سبحان الله an gane عربية nan arabiya ce anhu da akwai أنه akwai anhu anhu وقعدت في بيتك ماذا أنه wastagawaita subhanallah wastagawaita isabatan madha isabatan minan nas hatta ta'akharu an bai'atihi wannan wa ke faɗa wannan magana nan muawiya yake gayawa al-imamu ali alaihi salam jin haushi da abin da ya faru bayan wafatin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wasu sahabbai kasantuwar sun san wasiyan da manzan Allah ya bari sai zamanto su basu bi basu je suka bai atawa ba ta abubakar sai zamanto sun tsaya kan wancan wasiya eh. wacce manzan Allah ya ce a wurare daban-daban ba ma wai a waje ɗaya ba a wurare daban-daban a munasaba daban-daban cewa mm. bayan bani mm. musamman mm. hadisa ta gadiri khom wacce ba ta ɓoyewa kowa to kaga kenan tunda sun san da wannan yanzu kuma sai ga abu wato kishiyan abin da shi manzan Allah ya faɗa akai eh. kenan dole hankalinsa ya tashi dole zama su nuna fushin su mm. sannan kuma dole ce su za su yi al ali bai'a to shi ma'awai wannan abin a wannan lokacin ya ji hausun sa sosai mm, mm, ne yanzu yake gaya masa a lokacin da ya samu wato karaga matan mulki ta halifanci eh, shi ma'awai kenan sai yake eh. ce ma ali to fa ka sani musulmin da Mhm. wato musulmi yau ba su tare da kai yau musulmi ba su tare da kai kamar yadda suka kasance a lokacin da manzan Allah ya eh, wafati yake cewa laqad hasadta ababakar wa iyaz sahabi ne ke gaya wa sahabi wannan magana ina masu cewa ana zagin sahabai yanzu gashi ma'awai sahabi ne amma ga abin da ke gaya ma al-imam ali mm. a matsayin shi ma sahabi laqad hasadta ababakar subhanallah ban san wannan magana ba wato muawiya yake cewa alkayima abubakar hassada a lokacin da ya je a wato ya hau mai ake ce mishi ya hau halifanci kai kai mishi yanzu hasada akai saboda ya tattara mutane sun kisa je su mai bai'a eh shine yake cewa sannan kuma ka nuna mishi wato rashin rashin kin yarda wato baka yarda Abubakar ba in ji Muawiya yake ga ma Ali yake cewa ba ma haka nan ba wara ifsada maza ifsada amri wato yanzu kana kokarin kai da komo a wajen bata al'amarin shi abubakar ka santo yanzu akwai mutane suke tare da kai irin su mikidad irin su abbas irin su mm. zubair irin su talha kafin su ma mm. su zo su yi mi su warware san talha da zubair ah, daga baya sun zo su baya ahsantum sun zo sun mi ake cewa saboda sun kuma kuma bayan shi wannan wata kadiya ce ta shi fara a jamal kun ba yana son kawo ta bane ana wani yanzu amma a farko farkon wafatin manzon Allah suna tare da Imam Ali salam na'am yake cewa yanzu duk kana ya hada kana sa mutane suna wato kana sa mutane sukan ki hmm. abubakar mu'awiya ke gam al-imam ali alaihi salam yake cewa wa qa'adata fi baitika kai zaman ka kawai a gida ka ki fitawa ka zo ka bada mi bai'a saboda kiyayenka da abubakar in ji wa mu'awiya yake gaya ma al-imam ali alaihi salam yake cewa sannan kuma mhm. ka samar da mutane ka cewa ka samar da mutane masu wato abin da ake ce mishi mhm. eh, fauda me fauda da Hausa wato waɗanda suke kamar wa iyaz bila yan daba sukan kawo ma wato kamar ka samar da yan daba su ki mutum ko su ki dan siyasa kamar abin da ke faruwa a cikin siyasa eh, abin da ke faruwa a zo ayi wa mutum sharri da ya rufe a ce eh. ainihin samar da wasu samari marasa ciwon eh, kansu sai su je su zanki misali aika aika mm, mm. shi wai ma awai ke gaya ma al'imam alunna magana cewa ka samar da mutane waɗanda suke kin abubakar har ma sun kai wani lokaci ba su yi mishi bai'a ba masta da hatsaniya masta da ahsantum hazil kalma manasaba ahsantum mastada me ake cewa hargitsi da da wannan sauransu hatta ta akharu an bai'ati har sai da suka yi jinkiri akan bai'an su wane ne su talha da zubair su abbas na'am yake cewa to wancan ranan ba shi bane a yau na'am wannan wake wani faɗa wannan magana din ma'auya ma'auya hmm. a wannan hujumi na farko hmm. bayan kwana uku da wafatin manzo hmm. Muhammad na Abdullahi sallallahu alaihi wasallam ka san ai muna da wani abu da ake cewa to addu'a ta kwana uku ko eh na'am to shi a ranar ta uku al imamu Ali me shigaltar shi har yanzu bai je bai a ba me eh. yayi akai mm-hmm. sai ya tsaya na bin wasiyar manzan Allah me yayi akai wannan cikin kwanan na uku tunda manzan Allah ya wafati a ranar litinin mm. talata laraba ranar laraba kwanan na uku kenan mm. to sai zama to al Ali ya shigalta da me da wato jami'in mushaf alkur'ani wato al-imam ali ya zama tunami kamar ya shigar da ake cewa ya hada shi yanda manzon Allah ya umarce shi da ya hada shi akai na'am na'am na'am an gane ko mm. muna da rawayoyi suka ce al ali mm. eh, ya hada alkur'ani cikin kwana uku wasu suka ce a cikin kwana hudu saboda me saboda manzon Allah ya mishi wasiyar cewa ya tattara abin da da kodin alqur'ani sai ya zama to da ake cewa mm. al'umma musulmi sun yi me sun same shi yanda ya kamata kamar yanda ya sauka kamar yanda aka sauka manzon Allah da shi akai an gane ko wannan ta wannan janibi kenan na'am akramakallah bai tsaya nan ban san bai na da lokaci zama tana ƙara karanta wasu abubuwa ana cikin wannan yanayi mhm. ina magana ne kan hujumul al-awwal bin je hujumi na nawa ba na sani ahsantum ana cikin wannan al'amari me yake faruwa qalu mm. sai su sahabbai mhm. suka suna ce ma Zubair da Talha wa kana Zubairu mhm. wa madha wa wal miqdad na'am tunda na ci dama da Zubair da Miqdad da Talha da Abbas suna tare da suna tare da Imam Ali santum mm. to shi Miqdad da Zubair sun kasance suna kai da komo tsakanin alimam Ali da mutanen gari to to a lokacin sai shi Umar ibn Khattab halifa na biyu sai ya fahimci cewa waɗancan mutanen suna zuwa wurin waɗansu mutane kuma suna ɗauko umarni daga al'imam ali su mm. mutane idan suna da wani al'amari da ya shafi rayuwansu mm-hmm. ko kuma ya kamata a yi mm-hmm. to sai zaman to kaman eh, kaman shi zubair da da kaman su ne wasita kaman su ne jakadu sai su ji meye shawarwarin mutane sai mutane su kawo shawarwarinsu mm. sai shi kuma al'imam ali sai ci ga yanda ya kamata a yi mm, to shi ibn umar shi me ake cewa umar ibn khattab wannan magana zan faɗi ta a cikin masar na wannan a cikin masar na samun magana ba san ko lokaci ne ya yi tare ni sosai eh, eh akaram kala afon eh, za mu je dan takaitaccen hutu idan mun lokacin har yayi eh akaram kala idan mun dawo to labasin insha Allah sai ku ga mana da labasin insha Allah eh shi Umar ya faɗa kenan sa masu kallon mu mu je hutu na takaitacce mu sha ruwa mun dawo za mu koma ga malam domin ci gaba da shi wannan bayanin kasance tare da mu insha Allah mu koma ko ko ko hutun bai kare ya masu mu barkan mu da sake dawowa a cikin wannan shiri na sayyada fatima alayhi salam shirin da yake zuwa mu kai tsaye daga ita wannan tasha taku mai albarka alwilaya tv hausa to muna tare da malam insha Allah za koma ga malam domin ci gaba da bayanan da ya dauko na'am akan makalla bismillah ku so me ake cewa yanzu mun tafi hutu ne ko kuma mun dawo hmm. wato wata fikira ta zo mana kuma dole zamanto mun ƙara yin bayani akai kasantuwar wato masu kallon wala Allah su amfana da wato fikira ta zo mana akai wato fikiran shine cewa risalan nan wato ina ce risala wasiƙa wasiƙa da muawiya ya rubuta da muawiya dan abu sufyan na'am ya yi wa al'imamu ali ko ya aika ma al'imamu ali al'islam akan cewa wato ka kasance kana hasadan mm. abubakar halifa na farko mm. wannan masu kallon su sani cewa mm-hmm. kowa ya san matsayin al'imamu ali alaihi salam mazala ya bayyana matsayinsa ya riga ya faɗi wato matsayinsa gaban me ake cewa mutane sun san kowaye mm. ma'ana ya wuce ƙarfin matsayinsa ya wuce a ce ya yi hasada gaskiya ne gaskiya ne wannan wasiƙa ce wacce kamar yadda kuka sani hmm. mujarradan abin da ake ce wato tuhuma ne kawai haka ne an gane ko hmm. irin irin buge-buge nan ne ba yadda mutum zai ya riga an gama da shi sai ya karo daman ya sha kirkira hadisai na marasa kai kan gaduwa to mutane sani cewa wannan abin da rubuta ba fa gaskiya bane ba ba fa Ali ya yi wa Abubakar hasada bane ba shi Ali yana nan akan menene nassin manzon Allah ya faɗa akai na'am na'am an gane ko saboda ba zai so ya saba wa shi manzan Allah ya bari ba akai ne na wasiya kinan dole zamanto ya takaita akan abinda manzan Allah ya bar shi akai ba wai yana nufin hasada bace ba an gane ko kinan mm. wannan bayanin ko wannan wasiƙa din mm. da shi Muawiya aika ma al-Imam Ali al-Islam mm. mujarradan tuhuma ne mujarradan kawai wato dangantawa mutum abinda bai cancanta da shi bane ba an gane ko wa illa al-Imam Ali mai ya wuce wannan matsayi din matsayinsa kamar rana yake a bainan jama'a tsakanin shi shi'a da sunna an gane ko kasafi ne dai kawai irin na ma'auya kuma daman ya sha ahsantum da asine wa imamu ali a zage shi a ahsantum saboda me saboda hmm. a wurare da yawa ya kirkira abubuwa akan imam ali balma ya ce baya sallah haka ne an gane ko hmm. ya ce ali bai sallah subhanallah ah. eh Ali bai salla hmm. to yanzu sai sai mutane sai cewa alibai sallah ina to wannan kin cewa menene kazafi me yake cewa cewa wato kazafi ni bari in bashi suna cewa tuhuma ce tuhuma na'am an gane ko wato tuhuma na me yace mishi wato kirkire ne wato zancen da yake ba shi ba mhm. an gane ko mhm. shine shi eh, muawiya ya sa yemi ya mhm. aika ma imam Ali shi, amma ba wai yana nufin cewa ba yana hasadan Da bayan eh, da aka yi wa shi Ali imam al-imam bil haslimi abin da ke gani kamar an saba ma umarnin manzon Allah ne akai ba wai hasada bace ba akwai bambanci hasada hasada ba ta da alaka da cewa me ake cewa ni ina gan sa'a ma wato umarnin Allah ko umarnin manzon Allah hasada wani abu ne wanda yake wa iyaz billah marad ne ciwo ne wanda yake na zukata to a gurguje malam bari in koma kan maganan ta wato talha bayan suna kai da komo tsakanin su da mutane da mutane suna wato suna amshi kaman suna karban umarni daga al Ali sai shi su ga mu yake cewa su ce ga abin da al Ali yake cewa ko kuma ya bada umarni akai da aikata su kun mutane mhm. dama suna son wannan kuma sun san cewa alin shi ya kamata su saurare su ji me zai faɗa akai to wannan tassa Mm. sai zamanto kamar Umar bin Khattab sai zamanto wannan abin bai ji mai ake cewa ba bai ji daɗin sa ba me yake faruwa da shi mm. kawai da ya ga cewa mutane suna ta kai da komo suna ta kai da komo kuma da wannan hanyar ta wannan mutanen guda biyu ta Zubair da shi da Miqdad sai ya zamanto ya samar da wani bayani sai ya zo shiwa shi Umar ibn Khattab me yayi sai ya zo mhm. har gidan al'imamu ali alaihi salam faja a umar mhm. wayin fi baita zahara salamu alaihi wa kallama fatima ta zahara na'am sai magana da ita yayi magana ita me ake cewa mm. cewa ku sani wa halafalaha yayi rantsuwa ya rantse cewa in fa kaza aka yi kato sai fa na aikata kaza zan faɗi ibaran da ya faɗi yake cewa inishtama'a haula in nafar kum amuru bi ihraq bait alaihim mhm. a cikin wata ruwa yake cewa mi amuru bi madha bi an yahdima Bait. Subhanallah. waɗancan yanzu na ga abin da yake kai da komo wannan magana wala Allah ce to wani ce ina ne ka samo ta sai mu ce ga masdari nan wurin in ka koma a cikin musannif wato na ibn abi shayba zaka iya samu ita wannan magana din ba littafi ne wanda yake na ahsantum mm. littafi ne yan uwanmu mm. ahlus sunna eh Umar bin Khattab halifa ne yake ce mazahara da ya je mm. kofa gidanta yace ina miki rantsuwa da Allah ina mai rantse miki da Allah naga kuna tura mutane wato suna kai da komo mm. su fita gari su dauko ra'ayin mutane kuma su dawo nan su kawo sakon mutane akai in fa na ga sun bi ko waɗannan mutanen mm. in fa na ga ra'ayinsu ga baki ɗaya dawo akan ku to fa ni zan ba da umarni da a kone wannan gidan naku wata ruwa yake cewa zan ba da umarni mm. a cikin kamar yanzu a cikin littafi na wato eh, ah, mai ake ce mishi al'imama wasu siyasa nawa na ibn qutayba zan ba da umarni a rusa gidan inna lillahi ko a kona sa ɗayan biyu subhanallah wa ya faɗa wannan magana hmm. umar bin khattab hmm. halifa na biyu hmm. da ya je gidan sayyida zahara ya faɗa wannan magana cewa in na ga mutane sun dawo suna bin abin da kuke akai sun kibin bai'a ta abubakar to fa ga abin zai faruwa da ku subhanallah in shi eh, umar ibn khattab ana nan Na'am akaram kallah. Yana gidansa shi al-Imam Ali tare da waɗanda suka suke tare da shi waɗannan wasu daga cikin sahabbai din mm. ga abin da suka dinga aika wa al'imamu ali na wasiƙu wato kamar me ake cewa mm. suna aika mashi cewa ga abin da suke da bukata da al'imamu ali alayhi salam kamar neman fatawa kenan la la la la neman fatawa to waɗanda suka yi ma abubakar bai'a oh to na fahimta su su umar bin khattab da abubakar da mutanen da suke tare da su sukan aika wa al'imama ali da sauran sahabban da ba su yi wa abubakar bai'a ba an gane ko ba su bi abubakar ba suna yi musu wasiƙa da cewa ku fito fa daga gidan ali da ku da su imam ali ku fito ku zo ku miƙa mi bai'a shine yake cewa ata umar mm. ababakar faqala lahu ala ta'khuz hazal mutakallif wa iyaz billah an maza bil bai'a subhanallah fa inna nasa maza ajma'ina qad uka. ma khala hadha rajul wa ahli baitihi wa ha'ula'in nafar subhanallah wannan magana wace ce maganan umar ce bin khattab halifa na biyu lokacin da ya zoma ma halifa na uku me yake cewa yake cewa wa me ya same ka hmm. kai abubakar da ba za ka karɓi bai'a ba hmm. daga wannan mutakhallif din hmm. ka san abin da yake da mutakhallif kuwa balarabi wanda ya karanci larabci in an ce mishi mutakhallif ya sani mutumin da yake wato bai bin ka'ida subhanallah wanda bai bin ka'ida a nan wurin abinda da Umar yake nufi shine al-Imam Ali al-Imam Ali shine mutakhallif hmm. ala lisanin akan harshen Umar bin Khattab Halifa na biyu yake ce ma Abubakar kai Abubakar me yasa ba za ka karbi bai'a ba ko da da karfin tsiya ne daga shi wannan mutakhallif da wannan mai saba al'amari din mai saba bin nizami din mm. yake cewa fa innan nasu ajma'in qad baya'uka gaba ɗayan mutane sun maka bai'a amma banda wancan ma khala hadha rajul banda wannan mutumin shine al-imamu ali alayhi salam eh. wa ahli baitihi hmm, da kuma bani hashim da suke tare da shi misali yake cewa wa in nafar da waɗancan mutane irin su abbas irin su hmm. miqdad irin su zubair irin su talha eh, da suka tsaya a tare da eh, imam ali hmm. me yasa ba za ka shi wannan bai'an ba bai tsaya nan ba a cikin wata ruwaya zan karanta ruwaya a yana da samuwar ruwaya din cikin littafi mai suna al'imama wa siyasa siyasa na'am yake cewa a wata ruwaya hadha laisa abinda umar yake gaya ma na abubakar abubakar yake cewa ya hadha mhm. yana nihin kai abubakar ya kai abubakar mhm. laisa biyadika laisa fi yadaika laisa fi yadaika ma za shay'un mhm. yake cewa minhu ma lam uka ali ka san fara sani cewa in har ali bai maka hubai'a ba mm. in ka bari wannan lokacin ya wuce Allah bai maka bai'a ba mm. to fa duk waɗanda suka yi maka bai'a kamar me kamar basi ba kamar basi maka ba mm. wato wannan yake nuna cewa bai an al'imama Allah da iyalan gidansa mm. da waɗanda suke tare shi tana da muhimmancin gaske a daidai wannan lokacin shi yasa aka dinga kai ruwa rana akan ganin cewa sai an yi sai an karɓo bai an da karfin to daga al'imama Ali alayhi salam da kuma da suke tare shi zuwa shi Abubakar halifa na farko shine Umar yake cewa abubakar hmm. duk abin da ka samu Dole da suka yi maka bai har yanzu abin bai zamanto kwakwara hmm. ba ko wanda ke mai inganci matukan da shi wanda bai maka bai ba imamu ali bai bai'a ba yake cewa me fa ba as ilaihi hmm. ya kamata ka dauki dan aike ka aika masa hatta ya ati kama za ya zo ya maka mi. bai'a ya maka bai'a fa yubayuka fa inna ma haula ri'aun wa iyaz billah subhanallah la hawla wala quwwata illa billah dole ka dauki dan aike ka tura shi a gidan ali da waɗanda suka tsaya a gidansa da sayyida zahara lalle lalle ne lalle lalle su zo su yi maka bai'a saboda fa inna haula ri'aun ri'aun yani siflatun nas wa gawga'uhum siflatun nas yani wadanda suke wato kaskantattun mutane su ake nufi da ri'aun balarabe yana iya koma ko kuma wanda kishin larabci yana iya koma wato dictionary na larabci ya gami ake nufi da ri'aun wato siflatun nas kaskantattun mutane kuma bayan mutane wa gawga'uhum da wadanda suke ba su da tsari an gane ko Mm. wato sunan wannan mutanen shine Umar yake ce ma Abubakar da kaje ka bauta saboda wannan mutanen mine ne me yake ce musu ri'a'un ne yake cewa fa ba'asa ilaihi mm. sai abubakar ya aiki dan aike mm. mai suna wa mai suna kumfuzan kumfuz kaji ma shi sunan bishiya ne da shi mm. kumfuz an san bishiya mai kaya din nan ko eh, eh, to larabawa suna ce mata wato al-kumfuz to mm-hmm. shi ma yanzu sunan akwai wani bawa mm-hmm. bawan abubakar ne kamar yanzu a cikin al'imama imamu siyasa mm. a cikin wani kuma littafin tarihi suka ce a'a ba bawan abubakar bane ba mm-hmm. wato bawa ne na shi umar bin khattab shi wannan kumfuz din yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kai hari a gidan zahara har aka kona gidan wala al'anan gaba za mu faɗi za mu yi bayani eh. hmm. sai aka aiki kunfus zuwa shi ali alaihi salam yake cewa izhab fa kulli ali mhm. ka je wurin ali ka gaya masa hmm. kai kunfus kai da muka aike ka ka gaya wa ali ajib khalifa maza khalifata rasulullah ka ce mishi ya amma. ma halifan manzan Allah shine Abubakar Abubakar fa zahaba sai shi Qunfaz zai je wurin al-Imam Ali mm. eh, ma labitha mm. bai dauki tsawon lokaci ba da ya je mm, Fa ma labitha ma dan an raja fa qala li Abubakar ko da ya je da ya ji jawabin da al-Imam Ali alaihi salam ya bashi sai kawai sai ya dawo ya bada ya gaya musu ya gaya wa Abubakar sakon da shi kuma al-Imam Ali ya faɗa akai qala laka sai yake cewa abubakar ka ji abin da shi kuma al'imama ali faɗa maka eh. yake cewa al'imama ali ya gaya wa unfus mhm. da ya je gaya wa abubakar wato halifa na farko cewa mhm. ma khallafa rasulullah mhm. sallallahu alaihi wa sallam ahadan ghairi al'imam alaiki cewa ka je ka gaya musu cewa a bisa wasiya a wasiya ta shari'a wacce Allah da manzo ya umarce mu to su san da cewa manzan Allah bai bar wani halifa ba a bayana ban da ni in ji shi al'imam ali ya gaya kumfus kenan eh, ya gaya kumfus shi kuma kuma sai je gaya wa abubakar eh, yake cewa da sauri ma yana zuwa sai je ba su wannan amsa din wato ya gaya masa abin da su suka faɗa kai wannan da a cikin hujumi na nawa hujumi na farko na farko kenan kafin ta hujumi na biyan akwai lokaci akwai ruwaya ita ma mai muhimmanci wacce shi ibnu qutayba hmm. mai littafi na al-imama wa siyasa wanda yake sunni ne an san ko littafi na al-imama wa siyasa duk abin da na kawo hayan yanzu ruwan da littafi na shi'a alhamdulillah ban hmm. kawo masdari ba ko reference daga hmm. littafin shi'a na'am na yi ishara da nahjul balaga kuma lalai ishara da littafin da ake cin shi wato na mai ake cin shi wato na sulaim na'am bismillah haka kenan me ake cewa littafi biyu ne kawai na share su amma sai littattafai kawai na na shi'a na shi'a na'am amma sauran duk abin da nake faɗa a cikin littattafan yan uwanmu ne a ahlus sunna sai kenan tarihi ya riga rubuta kuna iya shiga akaran ruwaya daga ibn qutayba yake mm. cewa kharaja mm. aliyu alaihi salam yahmilu fatima na'am الإمام علي عليه السلام يابتا يعني خرج علي عليه السلام يحمل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة ليلا نعم. يدور في نعم. مجالس الأنصار تسألهم النصرة الزهرة نعم. تسألهم النصرة فكانوا يقولون هؤلاء يا بنت رسول الله قد مضت قد مضت مضى بيعتنا لهذا الرجل نعم ولو أن زوجك وابن أمك ماذا يعني سبق إلينا ماذا قبل أبي بكر نعم. ما عدلنا ماذا به سبحان فيقول علي عليه السلام أفكنت أدعو رسول الله نعم في بيته نعم. لم أدفنه وأخرج أنازع الناس السلطانة يا الله فقالت فاطمة عليها السلام ko kuma na shi cewa radiyallahu anha hmm. ma suni'a maza eh, laisa ma suni'a ma sana'a abul hasan mhm. wato al-imam ali kenan ma sana'a abul hasan illa ma kana yanbaghi lahu na'am an yasna kenan wa qad sana'u madha hmm. ma Allahu hasi madha ma Allah hasibahum wa talibahum madha yawm al-qiyamah na'am wannan magana ina muka samu ta hmm. a cikin littafin al-imama wa siyasa na'am bari in tarjuma Hausan eh, tarjuma larabci nan eh, yana da kyau yake cewa al-imam rana cikin dare hmm. ya dauki sai da zahara akan wato dabba abin hawa sawa'un doki ne raƙumi ne ko abin da ya kama da haka an gane ko yana yawutawa da ita hmm. a ina a cikin duk inda ke da kai wani majalisi na ansar na larabawa kenan ansar suke madina an gane ko suka hmm. taimaki muhajirin yana tambayan su ko za su taimaki yar manzan Allah me ake cewa ita sai da tana akan dabba tana tambayan su da su taimake ta an gane ko da suka bi wani wurin wani majalisi din sai waɗansu 'yan majalisin suke ce mata ita sai da zahara mm. ya ke 'yar manzan Allah mm. mu mun rage mun ba da bai'an mu maza li hadha rajul ga wannan mutumin suna nufin shi halifa na farko abubakar mun rage mun ba da bai mu a can mm. take cewa eh, suke ce mata an na zaujaki da a ce mijinki misali shine al ali eh. da kuma dan wato me ake cewa babfanki shine da al alidan wato da a ce ya rage zuwa da ya neme misali mm. mi mishi bai'a lokacin da manzan Allah mm. wa fati da tuni mun mai da mi mishi bai'a da ba mm. mi bai bai'a ba sai shi al ali kuma sai sauri ba sa ansa mm-hmm. sai ke cewa ni ne a ma maza ni zan barin gawar manzan Allah na zo wajen ku in zo hmm. me ake cewa fi baiti wato fi baiti zan bar gawar manzan a cikin gidansa eh. Lama adfunu in bata kawai haka ban ba ta nabi ne sannan kuma eh. in fito ina zo ina a kamar shafa wato mulki hmm. ni zan aikata wannan gaskiya ne in ji al-Imam Ali hmm. ana nan shi ko dai magana ita ma zahara sai ta magana mhm. faqalat sai take gaya ma waɗannan waɗanda suke akan majalisin sai take cewa mm. ita sai da zahara kenan abinda shi abul hasan ya aikata wato shine al-imam ali alayhi salam abinda ya aikata ne abinda ya aikata abinda ya sa ya tsaya gidan mm. manzan Allah ya mishi wato likafni ya masa wanka ya masa da komai da komai har ya rufe sa mm. shine abinda take cewa ma sana abul hasan illa ma kana yanbaghi lahu Allahu akbar abinda ya aikata shine da ma cancanta kuma ya kamata da ya aikata sakin haka ba zai yi ba. bar gawon manzan Allah a zo mm. kan karagamar mulki a zo a yi ta rigima a yi ta rigima k'a abin da shafa wato mai ake cewa mm. jagoranci sai take cewa ku sani mm. kun aikata abin da Allah zai muku hisabi kuma zai neme ku gobe kiyama kun aikata abin da Allah zai tambaye ku gobe kiyama kuma sai ya muku hisabi akan shi in ji sai da zahara a cikin wannan littafi al-imama wasu siyasa shafi na goma sha tara za a iya samun shi wannan bayani din wannan ka abin da ya shafi hujumi na farko kenan eh. akwai hujumi na biyu to akramakallah wala Allah ya zama to na fara a gurguje kasantuwar eh, me ake cewa ba ni da lokaci hmm. ma na ce hujumi guda uku ne yanzu mun kare na farko kuma hmm. duniya ta ji abin da ya gudana a tsakanin sahabbai hmm. ka faji irin yanda hargitsi da kwamacala da kai da komo da irin yanda tarihin musulunci ya doro akai subhanallah yanzu saboda Allah da annabi idan mutumin da yake bai karatu ba idan mutumin da yake bai sanya karanta karantawa idan mutumin da yake cikin ƙauye ko birni ko a ina ma yake bai san abin da na tarihi ba saboda Allah da annabi idan bai ji an yi wannan bayanin ba na zai sanin wannan abin da ya faru zai sani ba kuma a ina maka tono waɗannan maganganu a cikin littafin kuma ƴan uwan mu ahlus sunna gaskiya ne shi yasa akwai wani malami daga cikin malamai mm. muka ji shi yana wani bayani yake cewa wallahi da su auna suke cewa su ahlus sunna ne da za su bari in fito da abin da shi a maganar sai ke faɗin shi wannan malami ne da za su bari za su bari ya eh. fito da abubuwan da ke cikin littattafai wanda suke cewa na sunna eh. yace to da sai mutum ya ji kunya ce maka kansa shi menene ahlus sunna ne ahlus sunna ne inna lillahi wa ke faɗa wannan magana malamin sunna ne yake faɗi a cikin wato wani majalisin sa na'am da zai fito da ababen da suka faru a eh. tarihi eh. to da sai mutumin da yake cewa shi sunna ne sai ya ji kunya ce shi sunna ne saboda tabar gazar da take ciki abubuwan da suka faru a cikin shi wato tarihin musulunci to billahi alaika yanzu saboda Allah da annabi in maka tambaya idan har baka san wannan ba ta yaya hmm. zaka iya tantance gaskiya da ƙarya gaskiya mutum irin wannan abu haka cikin duhu baka san komai yake hmm. faruwa ba da zarar an zo an burka dada ma kawai magana shikenan sai ka hau ka tafi a hujumi na biyu to akara maka lamunti goma muke da shi yanzu alhamdulillah insha Allah mu iya eh, karanta wani abu hujumi na biyu ko tara to la ba su insha Allah ko biyar ne in mun karanta almuhimmi ya wadatar hujumi na biyu yake cewa hmm. Umar da jama'ansa suka tafi ina hmm. zan karanta abinda shi ya rubuta kuma ina na samu magana shi ma zan Na'am. wannan maganan ana iya kuma shi littafin da wannan littafin da yake ce muku al Imam wa siyasa la la la al-kamilu li ibn li ibn madha li ibn al-asir a cikin littafin al-kamilu li ibn al-asir juz'i na biyu shafe na 325 da littafi mai suna eh, at tabari juz'i na uku shafe na 203 za a samu wannan magana da zani saboda kenan ba ma zan kawo littafin na eh, mai ake cewa shi'a ba na'am na so in kawo shi wala Allah wani ce to ai ba kawo littafin ku ba zan iya cewa ana iya kawo shi littafi na sharhi na nahjul balaga wanda dai wannan ibnu abdul hadid din yayi sharhi akai na'am za a iya samun shi wannan bayan din mhm. yake cewa wata rana mai ake cewa bayan waccan ja'in ja eh, ta hujumul awal ta eh, gabata eh. sai Umar ya je da jama'ansa suwa suwa su jama'an nasa waɗanda su suka yi suka yi ma Abubakar bai'a yani mimman maza mm. baya maza fihi maza baya Abu Ababakar daga cikin waɗanda su suka yi ma mm. abubakar bai a sai umar ya ɗauki wasu daga cikin sahabban sai suka tafi gidan mm. eh, al'imamu ali alaihi salam daga cikinsu akwai usaid usaid ibn maza hudayr akwai salama ibn maza salama salama na'am suka tafi tare da umar mm. da suka je sai suka tar da al'imamu ali da talha da zubair da miƙidar waɗancan sahabban dai waɗanda ba su yi ma abubakar bai'a ba wani a cikin wani lokaci a hujumi na ahsantum mm. sai suka je sai suka ce masu waɗannan mutane suka tara su zaune sai suka ce mm. ya kamata ku yi wa ali mun zo ne don mu tursa sa ƙeyanku eh. nan wato abin ba da wasa aka yi shi ba nan wurin mm. mun zo da mu tasasa kiyan wato kaga an ce za a tasasa kiyan mutum mm. kaga ba da wato kwanciyar hankali bane kenan za a yi wato da karfi ko a ji mutum ko kuma daidai yadda ma dai to dai yanzu mun zo mu dauke ku dan ku je ku yi ma Abubakar bai a da karfin tsiya dole mm. sai yake cewa fa wasa ba zubair mm-hmm. lokacin da umar ya zo da wannan jama'an nasa irin su usaid mm-hmm. irin su salama sai zubair ya ji haushin wannan magana din mm-hmm. wacce shi umar ya ce mun zo ne don mu tarsa kuje je ku yi bai'a hmm. to a wannan lokacin da shi zubair ya tashi sai ya mi sai ya ɗauki takobinsa wato yana takobi a wannan lokacin faƙala umar hmm. sai umar yake cewa hmm. waɗannan jama'a wanda suke tare da shi umar ɗin alaikum bil kalb subhanallah ku tashi ku hauma shi wannan kare din wato waye kare zubair maganan wace ce maganan umar ibn khattab halifa nabi kicewa faqala umar alaikum bil kalb fakfuna sharrahu ku tashi ku ku me ake cewa mm. wato me ake cewa ku mm. kawar mana sharrin wannan wanda yake kare din wa iyaz billah shi wannan lafazin sa ne kamar yadda na faɗa cikin wannan littattafan na tarihi an kuma za a same su yake cewa fa ba dara salama shi wannan salama ibn salama mm. wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ma abubakar baya sai ya tashi fantaza as-saif sai mi ya zara takobansa ma da mi yadihi eh. daga hannunsa fa akhazahu ma da umar sai umar ya karɓi takuban daga hannun shiwa mm. daga hannun eh, wannan wa ake ce mishi mm. eh, salama ahsantum mm. da ya karɓi wannan takuban daga hannunsa fadara bihil ard sai umar ya karɓi takobin hmm. sai ya jefa shi akan ƙasa hmm. sai yake cewa eh, fakassarahu sai ya karya takobin shi shi salma din shi ahsantu la la la takobin zubair na'am shi takobin zubair ai zubair ne tashi wannan niya shi kuma salma zai zai mi na'am yazo zai zai kwace shi shi kuma sai ya ba umarnin ya ba ya ba su salma umarni cewa ku tashi na'am ku kare ku kare daga sharrin wannan mutum an san fa zubair kasan eh. zubair an san shi da na'am wato eh, an san shi da shaja'a sosai kan yaki sosai sarki nan shi yasa umar ya ba salma umarni cewa ku tashi kare daga sharin shi wannan mutumin mm. an gane ko wannan bari in ƙara gaya muku wani wato wani me ake cewa wani bayani din wallahi zaman to kafin lokaci na kare kuna cewa sauran minti kaza misali mm. akwai wata magana wacce tana da muhimmanci in faɗi ta ita ma mm. a nan wurin lokacin da shi eh, Umar ya ga cewa wannan al'amarin ba na wasa bane me yayi fa ukhbira me ake cewa abubakar mhm. sai aka ba abubakar labari cewa bi ijtima'i ba'dul mutakhallifin kaga dai anda subhanallah ya kara mai mai magana baya ahsantum mhm. wato waɗansu mutakhallifin mhm. waɗanda suke wato basu yi ma abubakar bai'a ba to yabba umar yabba abubakar eh. labari shiwa shi umar haka ne yake cewa akwai waɗansu mutakhallifin a wurin al-imamu ali sun ki maka bai'a me ya kamata a yi fa ba'asa ilaihim umar sai da umarnin abubakar sai aka aiki sai umar ya dauki mi wasu runduna sai ya tafi da su jam'un mutane masu yawa tafi da su mm. faja'a sai ya zo waɗanda mutane suka kima abubakar bai a waɗanda muke bayanin su talaha su zubair su abbas su mm. fanadahum sai ce ya ku waɗanda kuke cikin wannan gidan da ku mm. fito ku zo ku yi mi. fanadahum fa'abau sai suka kiya ba su ma saurari kiran da ke ba kai yake cewa eh, ku fito ku zo ku miƙa me bai'a mm. ga shi abubakar mm. fa abau an yakhru sai suka ki fitawa mm. fada'a umar bil hatab na'am sai umar ya ce a kawo mishi kirre al hatab wato kirre na wuta na'am kaman itatuwa ahsantum na'am faqala sai ya ce shi umar mhm. wallazi nafsu umar na'am eh, biyadihi mhm. la takhrujanna aw la ahriqanna hamada mhm. ala man fiha subhanallah ko dai ku fito na ina rantsuwa da wanda ran Umar yake hannunsa wato hmm. eh, shi Umar bin Khattab yana rantsuwa da Allah ne anan yace ku wadancan waɗanda kuke gidan Ali hmm. waɗanda kuke gidan Fatima hmm. waɗanda kuka fitawa ku bada bai'a ina rantsuwa da Allah ko dai ku fito daga cikin gidan nan hmm. gaba ɗayan ku zo ku bada bai'a hmm. ko kuma wallahi in zo in kona wannan gidan wanda kuke cikin su akai faqila lahu hmm. wasu daga cikin wanda suke gidan suka ce mishi ya aba hafs ya kai baban hafs ka san da sani cewa shi fa wannan gidan akwai wa a ciki hmm. sai yake cewa aka ce mishi akwai sayyida zahara ya aba hafs hmm. inna fiha na'am a cikin shi wannan hmm. gidan akwai wa fatima akwai tsokar manzan Allah a wannan gidan da kake so ka kona sai yake cewa mi faƙala wa in ko da akwai sai da zahara a gidan to fa ni zan kone gidan nan inna lillahi abinda nake neman ku kawai mm. mafita daici mm. da ku fito ku zo ku ba abubakar bai'a mm. in umar bin khattab ina ne na ƙara samun shi wannan bayani din mm. ka ƙara koma mu shi littafi da na al'imama mm. wasu siyasa mm. bayan waɗancan masadar da na bara a ƙara koma mu shi wannan littafin za a ga shi wannan bayani din bidaft inda maka ɗauko su zagayen shi inda ke a can wani rubuce. wannan maganar akara kalla wannan maganar dai wa in din nan da ya Umar ya faɗa wato yana ce koda koda akwai sai da zahara a cikin shi gida din na'am to shi yanzu in har ba su fito ba suka ba abubakar bai a to ba zai kone duk wanda ke ciki su waɗancan da suka ce faƙila lahu da suka ce mishi akwai eh. ya akai aba hafs akwai yar manzan Allah wasu suna ganin kaman in akwai yar manzan Allah eh, zai iya tausayawa ya hakura da kada eh, ba zai shi kona gidan ba kaga kaman kaman sun yi tozali da sai da eh, eh, zahara ne saboda kamar manzo Allah ne a ciki santum tunda jazakumullahu khairan santum kamar manzo ne a ciki santum to shi yasa suka yi kaman tozali da cewa fa akwai fi yar manzan Allah wannan abin da kake so ka aikata kada ka aikata akwai yar eh. manzan Allah a cikin gidan sai ce ai sa zai sanyi haka santum sai ke cewa mi sai ke cewa koda tana ciki har da ita zan hada in kona gidan matukan da ku fito kai bai ai ba kai a cikin littafin al-imama wasiyasa na'am subhanallah bayan haka nan hmm. ina da lokacin ƙara faɗin ko da ɗaya ne na'am hadisi kwara ɗaya na'am minti biyu ya rage a karan kallon yau ku yi mana haƙuri kan tashi da Allah na'am bismillah yake cewa eh, eh me yake cewa hmm. eh, Umar bayan ya zo na wurin hmm. sai ya zamanto ya yi bayani da ya bayani sai mutane suka ce a su su karɓi abin da yake ba za ba za su yarda ba sai dai sake aiko wancan mutumin to waye kumfus din da nan da mm. muka ce da ya koma mm. sai ta taro mutane runduna masu yawa tare da suwa da mm. kumfus din cewa yanzu matakin da ya kamata a ɗauka shine kawai a a kona gidan da duk waɗanda suke ciki a cikin gidan to fa a wannan lokacin zubair ya ce to abin zai faruwa zai faruwa fa kharaja ilaihi zubair maza muslata sai fito zare da takobinsa wa kala la maza la ughmiduhu ba zan maida shi a cikin kwabe ake ce mishi ba a cikin gidan takobin nan ba hatta ba zan maida wannan ba sai kuma albai'a gaskiya ne to kaga za a yi yaƙi ke Santum. Mm. ina so in ce mm-hmm. me ya fara a nan wurin mm. ka je irin abin da fara cikin tarihi ga fata malam bayani ne mai tsawo saboda in na fara gutsure na zakwai haka ne gaskiya kuma ina so in yi bayanin mai tsawo dan al'umma ta ji shi a cikin mm. masadaransu su yan uwa mu ahli suna sai su yi wa kansu hukunci gaskiya ne sai su ga cewa mai tarihin su ya rubuta wace mazhaba suke a kai wace aƙida suke a kai gaskiya ne sai su yi wa adalci. Sai ma kansu adalci su da kansu yanzu ita abin da na faɗa fa ruwan mu da littafin mu eh. su je su koma mu littafan su su ma kansu hukunci khalas mm, nahnu wazifatuna na mahiya mm. mu karanta gaskiya ne hukunci hmm. nasu hmm. kuma mu karanta a ina a cikin hmm. littattafan mu la mu ma tallafa bilhassali ma mun tallafa masu ne gaskiya ne tunda sun kasa dauko littattafan su buda eh, su karanta to mu mun tallafa musu da mu karanta musu su gani su koma littattafan su hukunci an nuna musu ga inda an nuna musu inda aka dauko sai su karanta su yi makansu hukunci khalas intahal amr gaskiya ne ba namu bane yanzu mu ce sai mimi hmm. sai mun jabbar cewa sai ka bi abin da kace littafin shi'a hmm. in can ka samu wato abin da ke daidai hmm. masha Allah sai ka gano cewa ashe shi nan na'am shi'an nan abin da suke faɗa daidai ne ashe abin da suke faɗa shine waɗanda suke tuhuma su da cewa suna zagi suna zagi amma ashe ba zagi suke ba ashe laifin su kawai karanta tarihi to Allah ya saka da alkhairi afwan malam akramukallah ana nuna mana lokaci Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da fatan mun ji abubuwan da suka faru kuma mun amfana allah ta'ala ya samu a cikin ceton sayyada zahara salamun alaiha za mu je hutu na rabin lokaci kenan idan mun dawo za mu buɗe layukan wayan mu domin kuma ku kira ku ba da ku gudunmawa a cikin shi wannan shirin ku kasance tare da mu السماوات والنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس الله بكل شيء عليم